Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum Markanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da ake ci gaba da samun hawa farashin kayan masarufi a sassan duniya, abin da wasu suka alakanta shi da cutar annobar corona coronavirus da duniya ta yi fama da ita, ko yakin Ukraine da Rasha, ko kuma dalilan sauyin yanayi. Sai dai wasu na zargin cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Niger, da rufe iyakokin kasar sun taimaka wajen ƙara farashin kayan masarufi a kasar, zargin da wasu suka ce ba haka ba ne. A cikin shirin na wannan makon, wakilin maharuna mamman bako ya tattauna mana da ɗan tallo mai shago na birnin kwanni mai sayar da kayan masarufi da ya fara da tambayarsa kamar haka. Yanzu wani yanayi ake ciki game da hauhawar farashin kayan abinci a irin wannan lokaci musamman kayan masarufi wanda su ne mutane ke ci yau da gobe. lallai alhamdulillah ala kulli hali lalle damuna ta saba kuma mu a cikin ruwa na shekarar bana kuma dangance da abinci wanda aka noma tsakanin Najeriya da Nijar bisa shinkafa masara dawa alkama wake masara duka sati ka tahi sai ka aske abinci a duk sati abinci kara ya kai lalle na nan ga domin yanzu buhun masara jika arba'in da bet da arba'in da bet haci arba'in da bet wake arba'in da bet alkama wajen jika hamsin take to kaga sai a ci abinci kenan ya kuma ga shinkawa jika goma sha hudu kenan sai dai a ce Allah ka sauki abinci a domin yanzu talaka wanda ka sayan kashe jika bai sai ka iske jika ce ka sha bai sai buhun shika sai ka iske ya kai tiyabi to kaga kenan sai a ci abinci a akwai matsala. to su tiyoyi mi an bayanin su to tiyoyi yanzu mu sai da tiyar shekara 350 mu sai da masara tiyar shekara 20 mu sai da dawa 160 ba sai da haci jika ba mu ba sai da wake jika ba 20 to ka kenan sai abinci ya hau tun da kwanaki wake ba 120 aka sai tiya shinkafa sai tiya jika da to yanzu ga ta hamsin kina abinci ya hau ga masara jika ba 20 jika da 20 kina abinci ya hau sosai ga alkama tiya 300 take yanzu shinkafa ga ta 300 kina duka abinci ya hau kwarai hanyar ba a zato to kamar buhuhuwa su kuma can baya kamin a shiga wannan matsala kaka suke to mu mu lokacin da daga kwanakin nan mu haƙi a kashe tsadar shekara ashirin da biyu amma yanzu mu haƙi ga sai ka sai shekara talatin da biyu to ita kuma masara kwanaki lokacin da Allah bai kawo ga abin ba masara ya ka ta tsada jika 22 to yanzu ga ta jika 42 ita ba to ka ake sai abinci ga alkama jika 50 buhunta sannan ga wake shi ko sai ka sai shi wajen jika 45 can baya nawa shi can baya lokacin da ya kashi cikin an sai jika 25 ana ba da sai masa babu wannan yalla juyin mulki da aka yi da ruhe iyakoki yana ɗaya daga cikin abin da ya sa abubuwa suka halba haka. Lalle ala duka hali ko da aka to shi mulki ta da shika ta jika goma sha da rabi to ko da Allah sa aka samu ji mulki sai farashi sha sha kadala ɗari ɗari kullum har ta kai jika goma sha da rabi amma da yanzu a da ake cikin gama kai ma zu tsare buhun shika jika goma sha hudu ita kuma masara ita ma ta dan wara hawa to kuna Allah sa aka ji mulki tana jika 25 sai ta kai jika 36 yanzu ga ta ta kai jika 43 kidan sai a ce duka a cike yanayi sai dai mu ce ubangi Allah ka sauki to wannan matsalar da aka shiga yalla ko kuna ganin a matsayin ku na masu sai da kayan abinci yalla kuna ganin abin yalla nan gaba zai yin sauki ko kuma in ba a shiga ciki wannan matsalar ba ana tsoron abin shi ta hawa Wanne ne yanzu ne damuna muke ci kuma yanzu muna fatan ubangi Allah ka sauki kuma idan Allah ya sa aka shirya wagari ya ci tunda abinci a nan na daga hawa ga haya ta kwatano motoci a nan ga gari da yawa idan Allah ya sa aka shirya abinci zai shigo zai sabka tunda kuma gashi yanzu mu a cikin damuna sabai haƙi so wa hituwa na Najeriya kire mu adibi Allah su sauki zai samu ga mutane kuma nan ma Nijar cikin nan Nijar cikin yankin kwani akwai da haƙi sowa da kanu kire Allah so mu dibin sauki zai samu insha Allah mu da yawa ta ubangi Allah sa a shirya kuma kasa mu ta jiya Allah zama ce tilaya shi ma wani mai sayar da kayan miya yayi mana karin bayani kan farashin kayan Ni na alimi kayan miya a cikin kaso birnin Kwani. Ina magana farashin kaya a halin yanzu kamar misali in muka ɗoka abin da ya shahi miyar goro miyar kuka abin da ya shahi albasa abin da ya shahi tumatir da yaji hori da dukkan kayan ɗanyushin kana iya zana muna farashin su ya abin shi yanzu. Da farko dai shi tumati an yi yayin cada shi sosai tunda mun yi sayan shi jikka hamsin dubu arba'in. Kwando guda. Mun ka komo muna sayan dubu arba'in mun ka komo muna sayan kuma dubu talatin. to yanzu alhamdulillahi da yake Allah ya kawo mana sauki nan ya fara samuwa kinan najeriya sun dan rage mana kuɗi su ma suna kawo mana shi dubu goma sha uku sha hudu sha biyar sha takwas to ina magana eh. sauran abubuwa albasa ita ku amma har yanzu gaskiya tana da tsada tunda buhu suna saida mana shi mai kyau da waccan suna saida mana karamin buhu jikka ashirin da biyar kwayo wannan suna saida mana ita sha biyar sha bakwai ashirin ba biyu kwayo to kuma gaskiya an kalisa ha fa a hita eh yaji citta gaskiya yana saida shi amma yanzu na sai buhu dubu goma sha takwas da ɗari biyar can harin nawa shi abin da muka sai ne lokacin nan da azumi muna sai ne dubu ishirin da biyar dubu talatin yanzu tun lokacin da aka rohe wannan iyaka ana iya cewa cikin kayan nan na danyu ko kayan gwari yalla akwai waɗanda farashin su ya hauhawa tun lokacin da an kai wannan juyin mulki aka rohe iyakokin ƙasa eh akwai waɗanda farashin su ya hauhawa saboda matsalar tahuwa a kawo su nan kamar me ba gaskiya ba yanzu kaga shi bangaren dokuwar tumata a tsallakonin da shi wala akwai wahala sa haka ma akwai wahala a tsallako da ita shi ka sa abun ya ƙara hauha. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.